na da shekara 1438 daidai da 15 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2016 wannan shi ne kasar na 76 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin siratul الصراط li mukhalafati ashabil الجحيم ولفر الشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني Allah ubangiji ya gafarta mushi littafin iqtida'us siratal mustaqim yana koyar da mu ne ka'idar addinin musulunci dangane da aqidar musulmai ta alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi ingantattu da fassarar magabata na kwarai dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci tafarkin kafirai ya guje ma al'adarsu da tsarin rayuwarsu da tafarkinsu da addininsu da duk abu da ke da alaka da su Allah ya saka mashi da alkhairi wannan karatu ya yi karatu a inda ibn taymiya yake tattauna mana karkashin fasalin da yake bayani akan wasu yanayi guda uku na lokuta waɗanda ake samun bid'a na shiga cikinsu na ɗaya daga cikin waɗannan lokuta shine a samu wata rana wanda da ɗai shari'a ba ta taɓa baiwa ranar muhimmanci ba salaf ba su san da wannan rana ba wani abu na musamman bai taɓa gudana a wannan ranar ba amma daga baya mutane su ƙirƙiro wata ibada su danganta ga irin wannan rana ko dare ya misalta wannan da daren juma'a wanda aka samu wata sallah ana ci masu raza'id da ake a daren juma'a a cikin watan ainihin rajab da makamantan misalai ire-iren waɗannan nau'i na biyu shine ranar da wani abu ya taɓa faruwa amma kuma a zamanin annabi da sahabbai ko da wannan abu ya faru to wannan abun bai zama dalili da suka mai da ranar ta zama rana ta musamman ba sai daga baya sai wasu mutane su ɗauka to wannan rana tana da wani muhimmanci su mai shi ta addini ya kwatanta wannan da irin ranar gadir khum wadda annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya a hanyar shi ta dawowa daga aikin hajji na bankwana, kwana yayi wata huduba a inda ya kwadaitar da musulmai akan riko da alkur'ani da kuma riko da ahlul bait wannan rana musulman farko ba su dauke ta a matsayin wata rana ta musamman ba domin akwai ranaku ire-iren waɗannan waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi a wurare daban-daban masu muhimmancin da bai gaza muhimmancin wannan hurbar ba amma daga baya yan bid'a musamman yan shi'a suka yi ta ƙara zuƙi ta malle game da mas'alar gabir khum har suka kai ga sarahatan suna cewa wai a wannan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada sayyidina Ali a matsayin Khalifa a bayan shi amma wai sahabbai suka yi ke madagas suka kiyarda waɗannan duka karerai ne sannan sai ƙara buga misali da ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi sallama wanda babu shakka al'amari ne babba da ya faru ga duniya amma tun daga kai shi kanshi manzon Allah din da waɗanda suka biyo bayan shi daga cikin sahabbai da tabi'ai ba su ƙirƙiro wani biki ko wata hanya ta kulawa da baiwa wannan rana wani daraja na biki na musamman ba amma daga baya wasu ka kirkiro biki na tunawa da ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ko dai ya zama suna yin haka suna kwaikwayon nasara waɗanda ke tunawa da ranar haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam ko kuma wasu suna yin haka tsaba ragen ƙauna ce da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama cikin istihadinsu suna ganin hakan wani yanayi ne da ke bayyana tsaba ragen ƙauna waɗannan su ne ibn taymiya ya ce ana fatan Allah ya ba su ladan wannan ijtihadin da ladan kaunar da suka nawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya fara tattauna wannan mas'ala shine lokaci ya kure mana da haka za mu tashi a inda yake cewa wa'alam anna min al'amali ma yakunu fihi khairu ka sani ya kai mai karatu a cikin ayyuka akwai aikin da zai zama a cikin shi alkhairi lishtimalihi ala anwa'in min al-mashru' saboda yana dauke da wasu nau'o'i na abubuwan da aka shar'anta wasihi aidan sharr amma sai zama kuma a cikin aikin akwai wani sharri min bid'atin wa ghayriha na bid'a ko wani abu wanda ba bid'a ba fa yakunu Amadu al-amalu khayran بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع ya ka zo lissafa yanayin wannan aiki sai a lissafa shi a matsayin alkhairi a sa'ad da aka dubi abin da ke cikin shi na alkhairi ya ce wa sharran sa'annan kuma a lissafa shi a matsayin sharri bin nisbati ila mashtamala alaihi min al-i'rab din idan aka kalli abin da ke cikin shi na kau da kai daga barin addini bil kulliya ka cokan ka halil munafiqina wal fasiqina kamar da kasan dai halin munafukai da fasikai da munafukai da fasikai waɗanda suke cikin da'irar musulunci suna da wani ɓangare na alkhairi shine kasancewa sun yi imani da Allah kasancewa sun gaskata ainihin ranar alkiyama da makamantansu amma kuma fasikancin da suke shi kuma shine sharrin da ke tare da su da haka za a hukunta su da alkhairi gwargwadon alkhairinsu a kuma hukunta su da sharri gwargwadon sharrinsu sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha qad ibtuliya bihi akthar al-umma fil azman al-mutaakhira wannan yanayin na a samu mutum ya hada sharri da alkhairi mutum ya zama sharri da alkhairi suna guguriwa a tare da shi to da dama daga cikin halittun da suka zo a baya a waɗannan zamuna na baya Allah ya jarabce mu da irin wannan yanayin ma'ana yana nufin bayan tun shekara 700 da suka wuce kenan to ina kuma ga yanzu babu shakka a yanzu haka ta fi bayyana mutane musulmai suna cikin sura bayyananniya na faɗin Allah kharatu amalan salihan wa akhara siya mutane suna cakuda aikin alkhairi da kuma mummunan aiki suna cikin aikin alkhairi kuma za zan suna aikin banza suna cikin aikin banza kuma su aikin alkhairi don za ka je ka tarar wani ma a inda ake aikin banza to shi ne kuma jagorar aikin alkhairi sai ga wani a gidan giya shi kuma shi ne liman wanda an kira sallah za a bar shan giya ko a bakkarta a je a sallah saboda cakuɗa aikin alkhairi da na banza za ga mutumin da yake makaranci kuma sanan addini kuma da shi ake wani shirme da shi ake wata wauta da shi ake wani fasikanci ga sanan waɗannan abubuwa suna da misalai eh, alf wa alf misal saboda yanzu zamani ne na ya bayyana karar cewa mutane suna cakuɗa alkhairi da sharri to kowane mutum za a yi mishi hukunci ne bil aglad da abin da ya rinjaye ɗayan abin da yake da ainihin layan shi idan ya rinjaye ga alkhairi sai a hukunta shi da alkhairi in ya rinjaye ga sharri sai a hukunta shi ga sharri Allah ya tsare fa alayka huna bi adabai ita da haka ya kai dan uwa ina maka nasiha a nan cewa ka lazimci adadi guda biyu ka lazimci tarbiyya ladabba guda biyu a ba, ladabi na farko an ya kula hirsuka alatta tamassuki bis sunnati batilan wa zahiran ya kasance kwaɗayinka na riko da sunna haka yake tare da kai a bayyane da kuma a ɓoye fi khasatika wa khasati man yuti'uka dangane da kai kanka da kuma sauran duk waɗanda suke ka, iyalai da 'ya'ya da almajiranka ko muridanka ko 'yan uwanka wa'arifil ma'arufa wa ankiril munkar ka dinga kuma ainihin yabon abin alkhairi kana kyara abin banza ka zama in ka ga kirki da alkhairi za ka yabe shi in ka gama abin banza da sharri za ka nuna wannan shari ma'ana ya zama ba a zahiri ne kadai kake aikin alkhairi ba kake nuna kai ahlus sunna bane a boye kuma kana da wata makarkashiya da kake wa sunna kar ka zama haka ba a zahiri ne kadai kake nuna kai ahlus sunna bane in ka koma gefe inda babu ahlus sunna da kai za a hada kai ana cin mutuncin sunna da kai za a hada kai ana kyaran malaman sunna ana musu habaici wannan ba daidai bane ya zama a zahiri da baɗini kai ahalus sunna ne mai kwaɗayi riko da sunna ga kanka da kuma iyalan gidanka da na kusa da kai kare zama kai kana ahalus sunna mutan gidanka kuma kai ka bar su su kuma suna abin da suka gada ba kai kaɗai ne ahalus sunna a gidanka da zaran ka rasu ko ka yi girman da baka da ƙarfi a tattalance da ƙarfin rayuwa sai ka ga sunna ta bar gida yanzu da dama daga cikin halin suna haka suke rayuwa kana ahli sunna amma matan gidanka su ba ahli sunna bane su suna yin duk wani shirme da ake yi an tashi biki in an yi rasuwa in ana suna suna fita da irin shiga da suka ga dama ba ka sansarin me suke kalla a tv wani shiri suke kalla hatta da gidajen tv waɗanda ake karantar da addini a cikinsu akwai algasuwarsa ne ka su kawai tv a buɗe da wani suka gara masu kalla sashen da da ra'ayin su ya musu su kama su kalla duk sidi da suka gara masu je su siyo a kasuwa su kalla babu ruwanka kai dai ka fita ka tafi harkar ka ka aje musu janareto ka aje musu mai siyo fetur ka aje musu kaza ka tanada musu kayan holewa iri daban-daban duka asbab na bata ka da musu dole sai mun muna da kan gado gaba da wannan domin Allah cewa ya ko an kun wa ahalikum nara kai ku kokari ku tsare kayunanku da kuma iyalanku daga wuta Allah ya tsare sannan ka zama kana ta'arifil munkar alam ta'arifil ma'ruf wa inkaril munkar wannan shine ladabi na farko da ibn taymiya yake mana nasiha da mai iltizami da shi asali ladabi na biyu an tad'u an-nasa ila sunnati hasbil imkan ka kirayi mutane zuwa ga riko da sunna gwargwadon halinka gwargwadon abin da za ka iya fa'iza ra'aita man ya amalu haza wala ya turkuhu illa ila sharrin minu. idan ka ga wanda yake yin maulidi a lasabinin misal kuma kasan in an hana shi maulidi to zai bar maulidi amma zai je yana yin wani abin da ya fi maulidi sharri fala ta du'u ila tarki munkarin da ma huwa an kara min kar ka kira mutane zuwa ga sabar yin wani mugun abu amma sai ya zama a sanadin kuma barin wannan mugun abu sun koma suna yin wanda ya fi shi lalacewa wato dole sai ka zama dan izalatul bid'a wa iqamatus sunna kada a izalatul bid'a kuma ban mutane haka fariga saboda ita rayuwa ba ta tafiya haka jama'a Allah bai halicci mutane su zauna haka kawai ga sunan sakaka ba أفحسبتم أنما Abasan, عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون kuna tsammanin mun halitce ku ne haka kawai abasan me abasan shine irin rayuwar yaro ba manufa yaro zai iya zama misali ya samu yashi ya ta gina yana gina gida ya gina ya gina nan ya gina can in ya gama kuma sai ya tashi ya tattaka ya tattaka ya bata shi Shi ne abas zai iya zama haka nan kawai ta kuka a rasa me aka mai yake kuka za a iya bashi abinci kawai ya baras shi ne ma'anar abas kaga rayuwar shi ba ta da manufa sam bai san me ya kamata ya yi saboda gobe ba ga ba don iyaye da ke tare da shi da suke ta kayyafa rayuwarsa ba imajin yadda yara ba su kasance misali fi mustaqbalihim yanzu duk da muka girma zama da tunani muna cin falala abin da iyayen mu suka ne da yaro zai taso a inda babu iyaye kaga yadda yake kasancewa kalli abin da hausawa suke ce a ce ai dan mata ne ai dan riko ne ai ba yi da tarbiyya saboda gidansu babu manya duk wanda yana maka ishara akan muhimmancin iyaye gaba da tarbiyya ya saboda yaro rayuwar shi abas kuma galibin abin alkhairi da za a sashi yayi bai sanyi sai a tursa sashi a hankali ya saba saboda zuciyar shi ba a mai cewa wannan zai mishi amfani yana rayuwa ne kawai for the present yanzu kawai me yake so yayi to Allah bai halicci mutane a haka ba Allah ya halicci mutane da rayuwa take ainihin tana da alaka da baya da yanzu da gaba to idan aka hana mutane ne yin wani munkari dole a sama musu abin da yake ainihin badil madadinsa Allah ya gafarta mara albani na mu Allah ya kara mishi rahama yana da gaskiya abin da yasa ya tsaya tsayin daka wajen karantar da ainihin ruqya a shar'iyya saboda a wadancan shekaru ashirin da biyar zuwa baya ya matsa wajen wa'azi game da shirka da bokanci da duba da tsafi da cewa abubuwa ne na kafirci mutane kuma sun yadda za su daina to amma idan suka je rashin lafiya ta sammu ko sihiri ko makamantansu ya za su yi babu malaman da suke ainihin wato mu'alajarsu suke ɗaukan aikin warkar da ire-iren waɗannan cututtuka ta haka shi sa sai tsaya da kan shi rayu to wannan practical example ne na izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin idan ka hana mutane yin bokanci sai kuma ka kyale su ga ainihin cuta na damun su to karke za su fada bokancin da ya fi tsanani akan wanda ka hana su shi za ka ga da dama daga cikin mutanen mu ahalus sunna waɗanda aka raba su da bid'a amma ba a koya musu asalin sunna ba yanzu suke yin abin da yafi bid'ar da suke yi a baya yanzu da bid'ar da suke bid'a ce ta bukukuwa da jahilci da gargajiya yanzu kuma bid'a su ta kare ta sunna ce kula da kyau gani zama. barnar da suke ciki yanzu ta fita baya to shine ibn tumiya yake ce mana karka hana munkari a inda idan ka hana mutane za su yi munkarin da ya fi wannan shi ne muke misali ranar da abin da ya wasu sojoji na katal yana yawo yana hana shan giya a gari saboda mutane su dawo cikin hayyacinsu su iya zama sojojin musulunci sai kuma aka wuce ta wajen wasu su kuma suna shan giya sojojin katal sai ya rabu da su sai almajirai suka ce ala za ta bala waɗannan ba ce waɗannan kurabunan su idan muka hana shan giya za su dawo cikin hayyacinsu ne su zama ƙarin reinforcement ga sojojin kafiran nan ku bar su giyar ta ishe su kaga munkari ne amma ya basu saboda kar su fada munkarin da ya fi wannan na halaka musulmai to sai ka zama kana da wato wayewa akan iya aura ainihin al'aula da kuma menene ainihin khilaful aula da me ya kamata a yi da makamantansu wannan sai musairi suke iya gane waɗannan abubuwa zai mana misali akan waɗannan abubuwan insha Allah sai yake cewa na'am sai eh, abubuwa daban-daban ne shi ne wato barna mun halicce su ta yadda ba mu da wata kawai mun lalata resources mu ne wato mun yi kawai barna ce mun yi abin da kamar yadda misali mutum ya zo ya sa dukiyar shi ya yi gini da ya kunya shige za da iyalan shi ko kuma kasuwa ce fara business kawai kuma sai zama bai da wata wato hasisa, bai da wani abin da ya sayi wannan shine batin kusan ayoyin suna da alaka da juna wajen bayani akan muhimmancin dalilan da suka sa Allah ya yi sama da ƙasa kuma ya halicci halittu a cikinsu don su zo su bauta mishi ranar alkiyama musu sakamako wa khalaqa samawati wal arda bil haqq wal tujza kullu nafsin bima kasabat Allah halitta sama da ƙasa da gaskiya kaga shine sabanin batil kuma dan a yi wa halittu sakamako abinda suka aikata wallahu ala. ya ci gaba da cewa au bi tarki wajibin kar kuma ka yi inkarin munkari wanda zai ja zuwa ga barin wani wajibi aw mandubin tarkuhu adarru min fi'l zalika al-makruh ko wani abu mustahabbi wanda barin sa ya fi matsala fiye da aikata wannan makruhin walakin idza kana fil bid'ati min al-khair yace amma ita bid'a in ya zama a cikin ta akwai wani abu na alkhairi fa iwadun anhu min al-khair al-mashru'i bi hasabil fa'awid anhu min alkhairi mashru'i bi hasab al-imkan sai kai kokarin kawo mata wani abu na alkhairi gwargwadon iyawarka wanda zai zama makwafin wannan bid'a in hana mutane wata bid'a wanda su suna ganin akwai wani alkhairi a cikinta kamar da suke gani misali game da maulidi to idan aka hana su sai a yi kokari a kawo musu wani abu da zai tsaya makwafin wannan bid'a amma na sunna idin nufus la tatruku shay'an illa li shay'in ka ji magana saboda zukata ba sa barin wani abu sai dan wani abu ba sa barin abu haka kadai sai dan su koma zuwa ga wanda ya fi shi wala 'yan yanbaghi li ahadin an yatruka khairan illa ila mithlihi aw ila khairin minhu ko bai dace ga wani mutum ya daina aikata wani alkhairi ba sai in zai ci gaba da aikata wani alkhairi ne irin wancan ko wanda ya fi wancan din فإنه كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون dan yadda abin yake kamar yadda yake su masu aikata bid'ar maulidi abubuwan aibatawa ne su ana aibata su ana cewa ba su kyauta ba ana kyarar su akan bid'ar maulidi kada a tauma karuhan babu shakka sun zo da abin kyama a cikin addini fattari kuna aidan lissurani mazmumuna sauran musulmi wanda ba sa yin bid'ar maulidi amma kuma suna wasa da sauran sunnoni sunnonin sallah sunnonin azumi sunnonin yau da kullum da suka shafi addini ba sa ainihin kulawa da karatun alkur'ani ba sa kulawa da tsarin zamantakewa irin ta musulunci ta faɗan gaskiya riƙon amana ba sa barin ainihin wato ba sa yin shiga irin ta addinin musulunci game da suturarsu ba sa aikata zikirori na sunna na safe da maraice da dare da kwanciya da tashi da shiga bayi da fita da makamantarsu suna wasa da sunoni go to su ma mazmumu da su ma abin zargi ne kamar da za a zargi dan bid'a da ke yin maulidi haka za a kyamaci a kyari mutumin da yake ahlus sunna amma kuma aikata ba aikata sunna fa inna min ha ma yakunu wajiban alal itlaq akwai sunnolin da wajibi ne kai tsaye kai ta yin su sunnoni ne amma wajibi ne ka dinga yin su kamar raka'atul fajri kamar ainihin wutri da ire-iren sunoni ne amma wajibi ka dinga yin su wa min ha ma yakunu wajiban ala kaidi akwai wanda suke wajibi ne da wani kaidi kamar ainihin abin da tahiyatul masjidi kamar yi ma annabi salati da zaran an bata sunansa kaga wajibi ne amma da kaidi sunna ce wanda wajibi ka dinga aikata ta da kaidin sanda aka zo daidai bugira kama annas salatan nafila la tajib kamar yadda ka sani cewa sallan nafila ba wajibi ba ce walakin amma yadda abin yake man arada an yi salliya wanda duk ya nufin ya sallan nafila ya jibu alaihi an yi a tiya bi arkaniha wajibi ne ya yi rukunanta na tsayuwa da ruku'u da sujuda yadda ya kamata wato ba za ka ce tun da sallar nan mustahabbiya ba ce bari na yi ta kawai da ya samu kawai ka yi batsar ka tashi a in ka ce za ka yi ta to wajibi ka cika haƙoƙinta wa kama ya jibu alaman a can zunu ba ilal wal kaba'i kamar yadda mutumin da ya yi wasu zunubai wajibi ne ya kafara idan zunubin yana da kafara wal kaba'i wajibi ne ya biya idan zunubin na zalunci ne ya ci dukiyar wani ne wa tauba wajibi ne ya tuba a cikin zunuban da wanda tsakanin shi da Allah ne babu bayi a tsakankani wal hasanatul mahiya wajibi ne kuma ya ci gaba da aikata ayyukan kirki waɗanda za su goge wannan zunubin wa ma yajibu alaman kana imaman da kuma abin da ya a kan mutumin da yake limami ne au qadiyan ko alƙali ne au muftiyan ko mai bada fatawa ne mai amsa mutane tambayoyi au waliyan min al ko wani shugaba gwamna ko shugaban wata cibiya ko jagoran al'umma abubuwan da suka wajaba a kan shi na haƙoƙi da su wajaba a kan shi aslan a matsayin shi na musulmi ba sun wajaba a kan shi ne bayan da aka ɗaura mishi wannan shugabancin ko ko wannan alƙalancin to wajibi ne cika su kaga wajibai ne amma ala taqyid ga wanda yake ya haukan wannan mukamin wa ma yajibu ala talibul ilmi da abin da ya hau kan ɗaliban ilimi na wajabci auna wafilar ibada ko abin da ya hau kan mutane na lafirfilar ibada min da haƙo daga haƙoƙi abin da yake ca gaba ya yi misali da sallah cewa idan ka tashi yin sallah ta nafila wajibi ka cika rukunanta haka sai yi misali da zunubai akwai zunubi da za ka yi kamar da ibn al na yake fara a cikin alwabilin sayyid shedan yakan yi nadama idan ya zuga mumini ya yi zunubi waɗanda za su yi ainihin za su zai zunubi a tabakarun la'afa izahun mustakfiru na ko za su tuna Allah bayan sun yi zunubi sai su zama suna istighfari to idan mumini na kwarai ne idan ya yi zunubi to akwai wanda suke biyo baya na nadama kan zunubin da ya yi raurawar zuciyarsa khushu'i zai dawo masa fa'izahun muslim ko eh to idan haka ta faru gare shi zai yi kafara idan zunubin mai kafara ne kamar wanda ya karya azumin shi ta hanyar jima'i ko wanda ya ainihin rantsuwa ya karya ta ko makamantansu sannan zai biya haƙƙin al'umma da ke kan shi idan zunubin na cin haƙƙin al'umma ne kamar bashi ko sata ko wani zalunci ko cin riba baya ga haka kaga ya tuba ga Allah ya koma ga Allah da tuba ya ci gaba da yin ayyukan alkhairi ta yawa waɗanda za su goge wancan zunubin ba zai gushe ba yana tunanin zunubin can yana aikata ayyukan alkhairi yana ganin to har yanzu ne zunubin nan da na yi ina tunanin shi ko waɗannan ayyuka za su gafarta min zunuban sai ta aikin alkhairi har aikin alkhairi ya tare da yawa ko ba zai ƙara yin zunubi irin wannan ba to irin wannan sai shaidan ya dama ma me yasa ya sa shi ya zunubi domin da bai saka shi ba da wannan bai kawo mishi hayyacin ya yi ayyukan alkhairi ba sai eh, za su kankare shi ne kilifi da ayyukan za su gafarta ma'ana za su kankare ne zunuban kalli mutanen madina lokacin da suka zo suka yi magana a wajen yaƙi da aka yi na ahuwa cewa yanzu ma shi kenan su an mai da su baya annabi alaihi salatu wassalam ya ci moriyarsu da jirinsu da su yanzu yan uwan shi shiga musulunci ya zo ya ɗebi dukiya ya ba su su kuma an basu babu komai da suke wannan magana kaga wannan magana ce wato bata dace su yi ta ba kuskure ne suka yi da manzo Allah ya ji labari ya tattara su ya mitin da su da ya mitin da su ya musu wa'azi suka yi nadama suka yi tuba daga zalubansu sai Allah ya ba su ɗaukakar daraja a lokacin maza Allah ya gaya musu maganganu wanda suka zama ƙarin falala ne gare su da yace da mutane za su rabu kungiya kungiya da kungiyar mutanen Madina zan shi yake ba kwa jin daɗi kowa ya tafi da dukiya ko ko ka tafi da manzo Allah garin kalli ka Abu dan Malik kalli Abu Lubana wanda yayi ainihin laifi ya zo ya daura kanshi a masallaci ya ce ba zai kwanta kanshi ba sai manzo Allah ya kwance shi da waɗanda suka yi ƙarya sai da Allah ya saukar da aya musamman ya gazgata su ya ainihin wato ya fi musu cewa wa ala sarasti lazina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum to kaga duk waɗannan misalai ne na zunubi da mumini zai amma saboda tuba da yayi taubatan nasuha sai ta zama dalilin ɗaukakar shi a wurin Allah to abin da ake so ka kula kenan cewa waɗannan abubuwan asalin su ba wajibai bane amma idan ka samu kanka wannan yanayin wajibi da ka yi su wajibi ne ka yi kafara ka mai da haƙoƙi ka tuba tuba ta gaskiya kuma ka zage wajen aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su kankare maka zunubanka dangane da shugabanci haka za ka ɗaura ka limami to wajibi ne ka yi iltizami da ƙa'idojin da ya kamata ka yi iltizami da sunan limanci cika alkawarin lokaci kulawa da bukatun mutane na takaita musu sallah da karantar da su addini da nuna musu jagoranci da haƙura da jafa'insu yana daga cikin abin da yake wajibi ka guri da shi haka alƙali wajibi ne ya haƙura da irin abubuwan da zai ci karo da su ya ƙi karɓar rashawa ya faɗi gaskiya ya hukunta gaskiya haka mai fatawa haka jagora na gari duk waɗannan sa da wasu haƙoƙiyar da suke za'ida ne alal huquq al'amma wanda suke kan kowane musulmi haka ɗaliban ilimi abinda ke kansu na haƙuri da talauci da dagewa wajen neman ilimi da yi don Allah da ƙoƙarin gujewa riya da ƙoƙarin tara ilimi don Allah da neman abin da ke wurin Allah na falala da iliminsu da kuma wanda ya ɗaura kan shi na filfilin ibada to wajibi ya dinga cika su ba za ka ce don sallar da nake na ce ba dole sai na tsayuwa tsayuwa irin ta sallah ba bari na yi ta daidai da nake so ruku'u da za ka cika shi ba sujuda da za ka cika ba hiya ka yi tabbatar ka tashi a wajibi ne ka cika waɗannan haƙoƙi waɗanda ka ɗauka wa kanka da ha ma yukrahu al mace ala tarkihi karahatan shadida daga cikin ibadojin akwai ibadoji na mustahabbi waɗanda ake jin kyamar a ce ba ka yin su gaba ɗaya kyama ne tsanani game da a ce ba ka yin waɗanda ayyuka domin ha ma yi kurautar kuhu aure jibu fi'iluhu alal a'immati biyu da gairi akwai abin da yake ana kyamar barin shi ko kuma ana ganin wajabcin aikata shi ga shugabanni su kadai wa ammatuha yajibu ta'limuha wal alaiha wa du'a ilaiha waɗanda mafi yawansu waɗannan ayyukan wajibi ne a karantar da mutane su a kwaɗaitar da mutane a kansu a kira zuwa ga aikata waɗannan ayyuka ayyukan ibadoji da mustahabbai da ladubba na gari da ayyuka na ainihin wato iltizami da shari'a da karantar da sunna da karantar da tauhidi duk waɗannan abubuwan wajibi ne daga cikin aikinka kar manta yana magana akan gaba ta biyu ta ladibban da ya kamata kai iltizami da su a matsayin karan musulmi ahlus sunna yace wajibi ne ka zama kana karantar da waɗannan abubuwa kana kwadaitar da mutane zuwa gare su kana kirayen mutane zuwa ga su aikata su wa kasirun min al-munkirin li bid'il ibadat wal adat yace da dama daga cikin mutane waɗanda suke inkari suke kyamatar bid'o'in ibadoji da bid'o'i na al'adu bid'a ibada ita ce bid'a irin ta maulidi irin ta gadir qum irin ta bid'o'in ashura na bakin ciki da farin ciki da ake dukkanin su waɗannan duk cikin bid'o'i na ibadu wal adati da bid'o'i irin na al'adu waɗanda ake a bikin aure da suna da mutuwa da wasu lokuta kamar tashe da ake yi da azumi kamar bid'ar da ake ta in azumi ba za a yi bacci ba a dinga wasanni tsakar dare musamman ana farin wata da bidiyoyi irin na abin da ya shafi wasan kanin miji wasan sallar gari da makamantarsu duk waɗannan bidiyoyi ne a cikin al'adun wasu kabilu ko wasu mutane to da dama daga cikin da ake cewa yan izala ko ahlus sunna ko yan salafiya waɗanda suke kyamar waɗannan bidiyoyi a cikin al'ummarsu duhu za ka same su su kuma su yan izala din mukassiri na fi fi'il sunan min zalika su kuma suna da takaitawa sun gaza wajen aikata sunnonin da suke cewa su ahlus suna ne jama'a ku ji kamar yanzu yake wannan karatu kamar ka ce littafin nan bai shekara biyu da aka rubuta shi galibin mutanen da suke tutiya su ahlus suna ne suna kyamar bid'a ba sa son su ji an kira sunanta ba su son su ga ana yin bid'a a cikin al'adu ne ko a cikin ibadoji to su kuma ba sa yin sunnar da suka ce sun yi identifying kansu da ita za ka same su da takaitawa kwarai a wajen aikata sunna awul amri bihi za ka same su da gazawa wajen umarni da aikata sunna wala Allah hala kafirin ya yace kai watakila halin da da dama daga cikin ahlus sunna suke na tauye mudu a wajen aikata sunna yakunu aswa'a من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة za ka ga halin siyafin muni fiye da halin waɗancan 'yan bid'a masu aikata ire-iren waɗannan ibadu waɗanda ibadun ke ɗauke da wani nau'i na abin kyama za ga yadda rika suna da baki su ce to ai ku salati ku kwayin ziki kuma to some extent suna da gaskiya yan ahli suna ne ya wayi gari bai yi azkaru sabahi ba bai karanta al'kur'ani ba ya fito gida zai je kasuwa bai yi zikirin fita daga gida ba ya shiga kasuwa bai zikirin shiga kasuwa ba ya zama da yan uwan shi musulmai bai musu sallama ba ko sun mushi bai amsa musu ba ko kuma ya kai a sha hannu yadda manzo Allah ya ce an zo ana duddukawa ana yin sujuda ba juna duk wanda ya zama da shi kawai ya ranko ba kai ya wuce a baka asuba baka ba duk wannan bid'a ne wannan usuri ya zo shiga ainihin wato cikin jama'a da kunci bai gaishe su ba bai yi kaza ba yana ta harkar neman duniya har azar ta yi ai sallah azar bai bar inda yake aiki a ofis ɗin shi ko kasuwa ba ya je sallah a cikin jami'a ba sai ya samu lokaci zai a gida ba ruwan shi bai san me iyalan shi take ciki ba duk wannan bai menene duka kusuri ne wanda watakila abin da ya samu kanshi na bala'i ya fi abin da waɗannan masu yin bid'a da yake kyamarsu za su samu kansu a ciki Zama dama wannan karatun tsumagiyar kan hanya ce yaɗi yaro ki kaɗi babba kowa ya wa kan shi karatun ta da su ya ga ina ne yake da kusuri ya gyara ina ne yake da alkhairi sai ya gode wa Allah a kai ya kokari ya dantarin da shi ya addu'a Allah ubangiji ya sa ya dantare wa alkhairi musamman mas'ala jama'a ta azkar mu ahlus sunna muke da azkar tabbatattu daga wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga littafai na iri daban-daban tun daga al'amalin amalin yau laila na nasai da na ibn sunni kitabul azkar na nawawi littafai irin su al-kalimu tayyib da al-wabil sayyib min al-kalimu tayyib har ka tike nan zuwa kan littafi kankani kamar hisnul muslim na malam sa'ad wannan littafai duk wanda ka samu a cikin su zai koya maka azkar da musulmi ya kamata ya iltizami da su a cikin dukkanin halat yanayin rayuwarka tun daga in gari ya waye bai za a yi in an zo bacci me za a yi in an ga iska idan ana ruwa in an yi tafiya in tsoro ya kama ka in ka je barka haihuwa in ka je jana'iza ko ta'aziyya in ka shiga garin makka in ka fito daga gari kaza in ka duk kowane hali akwai zikirin da ake kamata ya yi mutum ya zama koda bai haddace su ba sai ya samu hisin muslim yana yawo da shi a jinji ko kuma a zamanance ana saka su a jikin android suna nan akan google houseplay ko wani ya baka daga wayarsa sai ka dinga consulting ɗin waɗannan addu'o'i cewa wannan yanayi wace addu'a ake sai ka karanta amma kai ba kai waɗannan na sunna ba kuma ka ce waɗanda ake waɗancan bid'a ne of course bid'a ne amma kai ne kake yi kenan kaga ɗan dariƙa yana da hujja ya ce ai kai baka zikiri tunda da gaske baka yi ahlus sunna ne ya wayi gari kawai ya sa wa kanshi suna ahlus sunna baya sallah ba sai yan bid'a sai na ahlus sunna amma ko baya koyon karatun addini ahlus sunna wannan yanayin daga baya ne zuwa mutane da farkon izala shekara 35 baya ko makamantansu da zarar mutum ya shiga izala the next day zai tafi makaranta koyon addini daga nan kuma kullum zaka same shi da kokarin lazuntar koyo da tambaya da neman sanin me ake ciki gaba da harkar duk wata ibada da zai wala ya yaf'alu da hatta ya alama hukumar lahifi kaga zuwa koyon karatu kenan wa yas'al al-ulama fatawa kenan ko wa ya yaktabi bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk abin da zai yi in bai samu malamin da zai koya mishi ko ya tambayi fatawa ba sai dinga kirdadan to suwa da ake cewa ahlus sunna ya suka yi amma yanzu mutane galibin su ahlus sunna ne kawai a suna kawai al kawai sunan ne saboda ba zai iya hulɗa da yan dariƙa ba yana ganin sun mishi yan ƙauye kawai shi ne ya fi ganin ahlus sunna da alamar sun waye ko suna yin abu a zamanance suna share masallacin su suna sa turare masallacin su ya buka da rayan gayu kawai abin da ke kawo su da mafata ahlus sunna amma ba ahlus sunna bane shi bi ma'anar kalima dan baya karatu sunna kuma ba ta yiwuwa sai da karatu hatta wanda ke zuwa makaranta idan ya ƙaurace wa karatu bayan shekaru ka kankani zai iya samun matsala game da kasance shi a sunna kamar da muka ga da dama daga cikin yan uwan musulmai a sunna su samu wannan matsala zai dawo yana inkari ko yana ta'awili da abubuwan da da ya san su kuma yana aiki da su zai dawo yana kyaran ku akan cewa ku kuwa da zafin ka addini kuma abin da kuke yake tagin ɗin shi a matsayin zafin kai shi ma da shi yake zai zawo ka ga ya canza ɗabi'a shi ya canza shigarsa ya canza irin tunaninsa ya da abubuwan da baya ya dawo yana yi yanzu zama mu kalli abu kankani da watakila ba za ka iya mulahazarta shi ba shi ne. mas'alar yin ɗauka cewa dole ɗaurin aure sai ran asabar wannan bid'a ce mummuna a cikin addinin Allah saboda koyi ne da kafirai aqida ce a gurin musaba wa kafirai amma kala ga da ahli sunna ayyan mu sana asabar ake dora musu aure yana yan zami aure ra asabar muke zuwa mu ba wanda yake tunanin ba cewa babu kyau ba wanda yake tunani ahli sunna ne gawa yanzu suke aske gemu ba su da wani uzuri karbe a shari'a game da aske gemu suke sakin wandunansu kuma da su ne yan gaba gaba a majalisar abakar gumi da wa'azin malam samali idris allah gafarta musu duk irin waɗannan yanzu akwai su birjik a cikin alin sunna saboda wannan abin da malam yake faɗa cewa sau da dama halin muni da ahli sunna ke samun kai shi idan baya iltizami da mabadi ɗinsa sai ya fi shiga haɗari fiye da halin da ɗan bid'a mai aikata bid'a a cikin ibada yake ciki Allah ya tsare bal ad-din huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar shi addini dole ya hada bangarori guda biyu umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummura. kaga umarni da kyakkyawa shine iqamatus sunna kenan hani daga mummuna izalatul bid'a ko mun gane dole a hada duka biyu wala qiwama li ma illa bi sahibi ɗayan su baya tsayuwa al'amru bil ma'ruf baya tsayuwa sai da iqamatul eh, sai da annahi al munkar annahi al bukar baya tsayuwa sai da al'amur bil ma'ruf anan ne nake so ne tambayi jama'a game da wasu malamai a yanzu da suke kokarin su sawa mutane tunanin cewa wai in ka zo karatu ko in za ka yi wa'azi ko za ka karantar kar ka soki kowa to suna cewa kenan kada a yi annahi alal munkar kai dai ka faɗa abubuwan suke na alkhairi da falala Kar ka ja kar kai faɗa da kowa kar ka ce kaza ba kyau ba zai yi a rayu ba a cewa kaza ba kyau ba jama'a ba zai yi wannan karyata abin da yake ma'alumin ne min alhayati bi darura dan qur'ani ne littafin musulmi da suke takama da shi ko cike yake da irin wannan abin da za su so ai wala taf'alu kaza wala kaza wala kaza akwai a qur'ani wanda ya aikata kaza fasiki ne wanda ya kaza bai kyauta ba wanda ya kaza ya lalata addinin sa wanda ya kaza ba haka ya kamata ba duk wannan kusa qur'ani mabsusa fi jami'i suwarihi to ya yi wani kawai yadda ya ce wai sai dai a dinga cewa gaskiya tana da kyau ya jama'a ku dinga yin gaskiya kada a ce ci bai kyauta ba kada a faɗi wannan bangaren saboda wanda yake yin ƙarya to zai ji cewa shi yanzu shi ake zagi zai ce ya to ai wannan wa zuma da mu ake wannan munafurci ne jama'a yawanci ƙungiyoyin da suke zuwa ga wannan su ne irin ƙungiyoyi da suke so su dinga a dinga samun wato ta'alu fahimtar juna tsakaninsa da yan bid'a wajen yan bid'a suke aiwa da shi zai shi baya sukan baya sukan za ga dan izala ne yanzu yake fara haka wai cewa ai an yi wa'azi ha an soki in yasi bai kamata ba bai kamata ana suka in yasi ba saboda yana da mabiya suna sauraron to in ya sunna sai a tambaye shi to in ya sunna mutumin kirki ne kai ko mutumin banza a wajenka mutumin kirki ne eh to kai ma ka lokata cikin. ce kenan mutum banza ne eh to qur'ani ya saki mutanen banza da ba su gaza in yasi a rashin aikin kirki ba zaka ce kuma su ma sa da magoya baya kuma waɗanda kake suka kai da kake wannan magana kana suka wani can daban akwai wanda kake suka kuma shi da magoya baya ko bush kake suka yana da magoya baya inda wannan shi ne wanda yau in ka zo magana za ka ce obama shugaban amerika azzalimi misali to ai yana da magoya baya shi ma inda shi ne hujja zama ya kamata mu gane dole a cikin musulunci ana karatu akwai suka akwai bid'antarwa akwai kafirtawa ba dole domin ƙwar'ani shi ya fara kafirta waɗanda ake cewa musulmai gashi nan kad kafartum ba da imanin yanzu kun zama tantagaryar kafirai bayan da kuna da imani to duk wanda yake suka wani na kafarta musulmai ya fara suka alkurani tukunna dan qur'ani shi ce suna da imani kuma ya kafarta su duk wanda ba addinin ka da shi ba ya kallon kafiri yake maka ko ko san kirista kallon kafiri suke musulmai tunda baka yi imani da su ba ashe su ba suna kafarta kenan kuma yan dariƙa da suka fi kowa zakewa akan cewa ana kafarta musulmai suna fitowa kan gumbari karara su kafirta musulmai su kafirta mutane da suke cikin da'irar musulunci ba da jima wannan ba 'yan majalisar tarayya na najeriya suka ɗauko wata la'antacciyar doka da suke so su aiwatar ta daidaita gado tsakanin mace ya mace da ɗa namiji wannan zindikanci ne kafirci ne babu shakka akan haka wanda da da wannan yana sare to ya kai ta alkur'ani da haka kafirci to wanda ya fara fitowa a cikin malaman ƙasar nan ya ce sun kafirta sun suka haka shi ya ɗaya rubuci ba sa faɗin layi layi illallah da sun kafirta ku kalla da kyau cewa yake ana kafirta masu faɗin layi layi illallah waɗannan 'yan majalisar da suke sanat musulman cikinsu kullum suna faɗin layi layi illallah su ba amma ya ce sun kafirta saboda sun karanta wani abin da ya imani da shi mun gane kuwa ilzami za ka bayi yi da hujja idan aka ce mai cewa salatul fati ta fi alƙur'ani sau dubu kaza kafiri ne ya salati ya ce jama'a an kafarta musulmai ba yi da hujja don shi ma ya kafarta musulmai in court ya kafarta musulmai shi ma to abin da suke yi kenan kawai abin da ya daidai sun zuciyarsu to daidai ne abin da ya saba san zuciyarsu to ba daidai bane da aka jama'a addinin musulunci baya yiwuwa dole sai ayi wannan tankaɗe da rairaya kuma kamar kullum da muke fara wa junan mu shine wannan karatun mai kokari mu fara cin su. mu gyara abubuwan da muka san muna yi waɗanda ba haka ya dace mu yi su ba matsayin mu na musulmai ahlus sunna salafiyya masu cutiyar koyi da manhajin magabata daga cikin ainihin annabi da sahabbai Allah gafarta mu albari da mu wani lokaci yakan magana yana cewa da mutane fa sun san abin da ke cikin wannan kalma ta implication da dama ba su yadda suke su salafiya bane kawai da ka gara ka mana kawai gama garin musulmai kawai dan ma habba wa dabba dan cewa kai salafi ne yana da implication da yawa kuma ba ka iya ba kowa ke iya withstanding wannan pressure da implication din ba shine irin wannan yanzu ku duba ku ga ibn taymiya ne fa Mana ta jin daɗi yana duka yan bid'a kawai ya dawo kan Allah ya gafarta mana gaba daya mana ya ci gaba da cewa fala yanha an munkarin illa illa wa yu'mar bi ma'rufin yughli anhu kai hana bai yiwuwa a hana wani munkari sai an yi umarni da wani kyakkyawa wanda zai maye makwafin wannan munkari kama yi umaru ibadatillahi subhanahu wa yanha an ibadati ma siwahu kamar da ake umarni zuwa ga bautawa Allah kuma ake hani zuwa daga bautawa wani Allah izra'asul amri shahadatu an la ilaha illallah domin mafi girman al'amari tushen al'amari gaba daya shaida cewa la ilaha illallah kaga kore babu wani abun bauta da kuma tabbatar da abun bauta guda ɗaya shi ne Allah wan nufusu khuliqat lit'amala su zukata an halicce su ne don su aiki la litutraka ba don a basu haka nan kawai suna zaman banza ba wa inna matarku maqsudun li ghairi zaman banza wani abu ne da aka nufaci abin da ba mutane ba fa in lam yashtabil bi amalin salih idan zuciyar mutum ta shagaltu da aiki na garba wa illa in ba haka ba lam yutrik al amal in zuciyar mutum bata shagaltu da aiki na kwarai ba to dole ku za ta yi aikin banza awin naƙis ko ta yi aiki wanda yake da tauyayyar daraja lakin lamma kana min al'amali sayya ma yusidu alaiha al'amalus salih yayin da ya zama daga cikin ayyukan barna akwai aikin da ke yana bata aiki na gari nuhi ya ta'alu sai aka hana yin aikin banza din hibzan lil amal salih dan a kiyaye ma zukata aikinsa na gari wato abin da yake cewa ne da ba zukata an halicce su don su aiki dole su yi wani aiki to sai a koya ma zukata aiki na gari don in aka bar su babu aiki na gari za su yi aikin banza ko su yi aikin da ba shi ya kamata su yi ba yanzu kallon gani da kyau ko da yara ne a ajin makaranta abin da an yi kamata a musu shine malami ya shigo ya musu lesson in aka bar su aka ba za su fara yin wani abu na banza surutu hayaniya da ke da ke ko su karya don cinan ajin me yasa saboda an basu su a akili ba abin da suke to haka zuciyar dan adam take ko dai a sa mata aiki na gari ta dinga yin shi ko kuma an bata ta yi aiki na banza ko kuma alal akalli ta yi aiki wanda yake da mai kirki ne ba shi ya kamata ta yi ba a lokacin to da haka ayyuka na banza da suke zuwa ga mutane suna da tasiri wajen kashe ayyuka na gari shi ya sa to wajibi a koya mutane barin aiki na banza don ka aiki na banza ya bata musu aiki na gari kenan dan adam shi ke cin moriyar al'amur bil ma'ruf din aikata aiki na gari wallahi anil munkar da kuma barin aiki na banza kaza abin da yan shi'a suke tambaya ne wai me yasa ake cewa su rage sahabbai tunda an san sahabban sun yi abubuwan zagi in gaskiya ne a bari a tona masa asiri mana sai malam anan Allah ya gafarta mai sai ba su amsa yace ana muku haka ne dan a kiyaye muku imanin ku dan ku za ku shiga matsala ba wai dan su ba misali a ce babanka san da ya auri mahaifiyarka mugun mutum ne yana dukanta yana zaginta yana tsiye mata albarka haka haka haife ka aka haifi kannanka daga baya suka rabu sai ka zo yanzu ka zauna baka da aiki kullum sai tariyar ranar kaza ga watan kaza baba na yi baba ta duka ya karya mata hakori sai da aka yi kaza Allah ya tsine mishi albarka mutane kirki za su baka ci gaba wannan sai ka ce a ah, in an hana ka to ƙarya ne bai yi ba ai yayi ne ake faɗa yayi din amma in ka ci gaba da faɗa kana kwana ciki a duniya da lahira su ashe kai naka ci moriyar ka kau da kai daga wannan abin in ma ya tabbata ba su sabai ba su ba za su samu matsala ba da za su ci moriyar abin da kake ko matsalar shi kai ne zaka kwana ciki to haka duk wani aiki da banza yake da aka ce yadda aka ce ka bar shi ana nufin idan baka bar shi ba kai kake da matsala domin kamar yadda innal hasanati yuzhibna sayyi'at malamai suna cewa fa kazalika sayyi'atu fa kazalika sayyi'atu yubtinna al hasanat kamar yadda aiki na kirki yake share na banza haka aiki na banza yake bata na kirki akwai abubuwan da suke bata aikin kirki da yawa amma mun magana akan wasu su ɗan uwa su koma wannan littafin na alwabil sayyi na ibul qayyim magana akan su tunda kan riya da ujubu da ainihin wato almannu da kaza da kaza sanda kai aikin lafiya lau aiki ne mai kyau ya cika sharuɗan karɓa aiki kuma Allah ya karɓa amma daga baya Allah zai iya bata aikin a sanadin waɗannan abubuwan zai zama ba yi ba ka da wani aikin bai da wani lada na fata mun gane a wato ayyuka ba sa tabbata sun zama ayyuka karɓaɓu har sai ka mutu alal jada ka mutu kan irin wannan abin. amma idan kai ridda ayyukan ka sun baci idan mutum ya riya riyar bayan ya yi aikin ko sum'a suna iya bata aiki haka idan mutum yana jiji da kai akan shi ya isa ya aikin kirki ne sauran mutane ko mutanen banza ne bata ture ina da usare suke ji da kansu din ba ma kowa zai ba sallama ka amsawa saboda kana ganin su su ba su da imani kai ne mai imani wannan khawarijanci ne da ba yana bata aiki haka baya ga wannan almanu ka dinga goranta wa mutane wani ba ya dinga goranta wa Allah ba da cewa ai shi yana yin aiki kaza shi dan ne za a haka bayan shi aike shi na gari ne ko ya dinga lissafin ai mu da mu akai kaza da mu akai kaza yanzu ya za a bai da mu baya a cikin harka addini wannan ma yana daga cikin almanu da ke bata ayyuka da kuma mutum ya dinga nadama cewa na ma bata lokaci na idan ma na sani ban yi kaza ba ce ku duba ku ga irin aikin da muka yi na kansa da yayan mutane a garin nan amma yanzu an ban mu kawai ba mu da komai ce da ma na sani ba ɓata lokaci na ina koya yara mutane har ba to wanda diye wannan ya ɓata aikin da na ɓata lokacin ya zama ɓata lokacin da gaske so haka malamai suke cewa faka, kama annal hasanati yudhibna sayyi'at wa kadhalika sayyi'atu yubtilna alhasanat yadda ka san misali ruwan sanyi yana iya sirka ruwan zafi ya daina zafi ko haka ruwan zafi yana iya maida ruwan sanyi ya zama na zafi alfa kun gane idan ga ruwan zafi in aka zo da na sanyi ya zama ya fi shi yawa in kwantiti, dole zai canza shi zuwa na sanyi to haka aka ɗauki ruwan zafi kankani aka sa shi a cikin ruwan sanyi zai zama shi ma na sanyi shi abin da ke nufi in za a yi wanka da ruwan zafi bayan an tafasa ko sai a ɗaya wani sanyi a ƙara don ya zama daidai abin da fatar ka ba za ta kone ba to haka kuma in ana so a yi a sha ruwan sanyi sai a ɗauko na sanyi mai sanyi da yawa ko daskarre na kankara ko sai a saka a cikin wani wanda yake bai kashe sanyi ba sai ka ji sun zama na sanyi kamar yadda wancan duka suka zama na zafi da tafasashe da wanda aka sarka ko haka kuma wannan da daskararre wanda ya zama block da wanda aka ɗauko fiye wata aka fasa a kai dukan sai ka ji sun zama na sanyi to haka ayyuka suke wanda duk ya zo a bayan wani ya galabace shi zai iya canza ɗayan zuwa yanayin shi da haka sai mun ba hankali jama'a Allah ya samu dace sai malam yace fa ta'zimul maulidi wa ittikhadihi mawsima yace girmama rana haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daukan wannan a matsayin biki na shekara kad yaf'aluhu ba'dun nas ana iya samun wasu daga cikin mutane suna aikata haka wa yakunu lahu fihi ajrun azimun kuma suna iya samun lada mai girma da husni kasbihi saboda da yayin maulidi din nan yana da kyakkyawan niyya wa ta'azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma yana yi ne don girma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama qaddamtuhu laka annahu yuhsinu min ba'd nasi ma yastaqbahu min al-mu'min al-musaddad kamar yadda na gabatar maka cewa akwai abin da gama garin mutum in yayi abin yabo ne amma musulmi mumini wanda yake akan tafarki madaidaici idan yayi abin zargi ne ko mun gane zama akwai abin da gama garin mutum zai abin yabo ne amma idan wani mutum na musamman ya yi shi to abin banza ne saboda za a kwatanta da darajar wannan mutumin ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأمراء shi yasa aka ce wa imamu ahmad ga wani daga cikin sarakuna innahu anfaqa ala mushafin alfa dinari ya ciyar da dinari dubu wajen siyan wani Alƙur'ani. aw na hawa zalika ko abu makamancin haka fa da'ahu sai ce ku da su fa afdalu ma anfaqu fihi dhahab yin wannan aikin shine a mafi falala da za su ciyar da dinari akan shi auka ba kala ko ya faɗo wani bance makamancin wannan ma annan mazhabahu imamu ahmad na faɗin wannan tare da cewa mazhabinsa anna zakhrafat al-masahih makruha cewa yi wa qur'ani kwalliya a sa mishi haƙoran hajiya da katamburi ko ta ko ina ɗin da ake yi a gun imamu ahmad wannan abin kyama ne ba addinin allah bane wa qad ta'awwala ba'd al-ashabi annahu anfaqaha fi tajwid al-waraq wal khat din da yake wasu daga cikin yan mazhabin mu na hanabila sun yi kokari su fassara ma'anar cewa anfaqa din yana nufin ya ciyar da wannan dukiya ne wajen gyara takarda da kuma rubutun da aka biya kuɗin wanda suka yi shi walaisa maqsudu ahmad hada wannan dai ba shine abin da imamu ahmad yake nufi ba ma qasduhu anna hadha al amala fihi maslaha abin da yake nufi shine wannan aiki akwai kyakkyawan abu a cikin shi wa fihi aidan mafsada sannan akwai barna a ciki kuriha li ajliha aka kyamaci aikin da ke ciki saboda haka fa'ulai su waɗannan sarakuna in lam yaf'alu hada in ba su aikata haka ba to me za su yi wa illa atabu bi fasadin la salaha ko dai a ba su biya kuɗi a nuna musu a kera musu alkur'ani na musamman mai tsada ko kuma in ba a su sun yi wannan ba to za su yi abin da tsantsan ne babu wani gyara a cikin shi misali an yunfika fi kitabin min bil fujuri wani sarkin yana iya ce da wannan dukiya akan wani littafi daga cikin tafan fasikanci min kitabil asmari kamar littafin da ke bayani akan zaman fira awul ashjari ko littafin da ke bayani akan bishiyoyi al waƙoƙi aw hikmati farisa Farisawar rum ko kuma littafin da ke bayani akan hikimar farisawa da rumawa to kaga yanzu shi wannan sarkin abin da yi. imamu ahmad ya gan shi a matsayin abin kirki amma irin wannan abin da ya yi da wani malami zai yi shi to abin banza ne na fata mun gane wannan da ke zama shi ne idan aka je wurin fati wurin fati da ake yi na shaidanci na buke ko na abu haka sai a kalli wani mai siffar mai ruwa biyu haka sai ka ji ce buɗe man tafi da addu'a ba ka ake yi ba to yanzu shi yana abin ya haihu sunan shi addu'a amma da za a ga wani ustazi na gaske ya je ya yi wannan addu'a abin da ya barna ne ko mun gane amma a gun shi wannan gama garin to daidai ne a tsakankanin a tsakankanin in iska yan uwan shi zaman shi a wurin asali fasikanci ne amma ka ga dalilin haka har da aka gan shi to sai aka ce to a yi ma addu'a sai ya mutu ya kanta kulhuwa da falaki da nasi da fatiha tabbas su din nan karatu ne kuma alheri amma kaddara inda wani mashahurin malami ne zai zo da yawan abu kaga shi ne abin da yake cewa akwai aikin da a gurin wani gama garin mutum zai zama alkhairi amma mutumin kirki musaddadi wanda yake akan hanya ta tafarkin sunna wanda yake iltizami da bin shari'a to ne wannan abu ya zama kuskure shine buga misali da wannan irin abu shine yanzu sarakuna da shugabanni sai su kashe kuɗi maƙudai sai su gyara wani masallaci gyaran ya wuce hankali Kama masallacin ku na ahalu suna na usare dan ku haka ya zama barna su kuma wannan da suka yi daidai ne da in ba a su ba aka yi musu wa'azi cewa kada su yi wannan to za su ɗauki wannan kuɗin su je su gina otal to da su je su yi wancan babban bunkarin, gara su yi wannan ƙaramin amma ku ko da za ku dama ku kwaikwaye su ku ce kuma bari ku zo a yi muku irin wannan masallacin ku